najeriya ta hadu da wanda baka sama ne ma za su zo ba wanda kana ganin kamar da ba sa shiri da shugaban kasa duk kowa ya zo irin wannan taro yakan kawo hadin kai da soyayya to abin da na ji daji da ita taron kenan kuma na san cewa shi shugaban kasa shi ma ji daji da wannan auren da aka yi to ka ce mutanen da ake ganin kamar ba sa jituwa da juna ma hmm. sun zo wannan ɗaurin aure me hakan yake nunawa a daidai lokacin da ake ta korafi cewa najeriya tana fuskar barazanar haɗin kan ƙasa damuwan kasar na ita ce rashin haɗin kayi kuma duk abubuwan da abubuwan da muke yi yara mu suna gani a munna musu cewa in aka fara fada sai a fara har abada to su maza su su tashi kuma su wannan halin amma tun da sun gano cewa yanzu ko mai aka yi ko an gama fadar siyasa lokacin da kamata shirya a sa shirya kaga wannan muka koya musu wannan zai kawo cin gaba nan gaba wato zuwan yawancin mutane daga pdp different parties man da kaga ko ya zo ranar yana cewa fadar siyasa daban ce kuma tafiya a ayyuka kasa da bamce to wani na ji daji kwarai da gaskiya kuma haka ya kamata a yi domin zaman lafiya kasar mu ita ce muhimmin abu karbe maganar haɗin kanan da kake faɗa kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku 'yan siyasa idan kuka ga dama za ku iya haɗa kan 'yan najeriya kenan a kalli alƙibla guda ɗaya eh gaskiya ma a dama mu muka kawo da ita damuwa muka sa damuwa ake ciki a kasar nan ai mu fa damuwa yan siyasa ne fa damuwa nan ba kowa ba in har muka yarda a kan mu cewa muna so hadin kasa musamman hadin kai a kasar nan a zai yi ba wani masala kai wannan in har muka yarda cewa za a yi kuma ka san zama mutum biyu dole wani ya zama na kaman bai da wayo ba don a samu hadin kai shi ne hadin kai wannan sai wani ya nuna shi bai da wayo eh, sannan a samu hadin kai ko a cikin gida ma ko da aure ma ko ina hmm. wani zai ji zafin abin amma zai ce to na bai ta don mu samu zaman lafiya ita ce girma ita ce ita ce shugabanci bato matsalan damuwa ita ce siyasa dai kamar da na ce ya zama sana'an kowa kuma bai kamata ba da wanda ba su kamata suna siyasa ba yanzu suna siyasa yawanci kuma a su ta kasuwanci ce ba siyasa don kishin al'umma kishin kasa ba siyasar su dai a samu mulki a samu kudi kuma akwai irin mutane uku a kwakwace kasa duniya na daya akwai wanda su suke abubuwa don kayansu ba su damu da kowa ba daga su sai su ba su ko kewa ba su damu da kai ba to akwai suna suna nan da yawa kasa na biyu akwai wanda su nasu dai kabilanci addini ne nasu in ba addini ba ba kabilanci ba su ba ruwansu in ba ka addinin su ba ka kabilanci su to ba su damu da kai ba to wannan kuma suna nan da yawa kasan namu to dan kadan ne wanda su su akan ce dan Najeriya wanda suna tunanin Najeriya din magaba da to ba su yawa kuma a tabbatar cikin kaga wanda suna siyasar kasan nan yawancinsu wanda suna tunanin addini da kabilanci to yaya za a yi a tace waɗannan mutane guda uku ko kuma a gyara musu tunani tunda sun riga sun shigo siyasa gashi zaɓe yana zuwa to shi ne fa a rika wa'azi a rika nuna musu yadda ake magana nan yanzu don su gane don ba su gane ba ne na da yake na biyu in doka in aka bi ta yadda ya kamata doka wata judiciary kenan to in judiciary ta kafu yadda ya kamata ka to irin wani akan juya musu kacu gane cewa ko duka tunanin najeriya ba kabilanci ba siyasa na talauci a kasar namu siyasa siyasa mu na kisa ake yi na cuta da komai siyasa don ba su hange fiye da su ko kuma kabilanci ko kuma addini